This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na mara Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna yin jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 11 ga watan Nuwamba shekara ta 2011. Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Wani babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya ce kasar burundi na dab da aukawa cikin wani mummunan rikici don haka yana kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ta gaggauta yin wani abu a kai kungiyar tarayyar turai ta ce tsarinta na baiwa 'yan gudun hijira mafaka ya cushe kasar rasha ta ce za ta ci gaba da daina zirga-zirgar jiragen sama tsakaninta da masar har na tsawon watanni to a gaishe ka gabanin kaddamar da ministocin gwamnatin buhari a larabar nan babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta yi kira ga shugaba buhari ya jawo 'yan rajin kafa kasar biafra ya zanta da su kan korafin tamkar ana nuna musu ko yankin su wariya a lamuran najeriya Muna da rahoto, jihohin Borno da Yobe sun shiga tsohon sassan Najeriya da suke fama da karancin man fetur. A jihar Niger hadari ya kona motocin dakon mai guda biyar. A jamhuriyar Nijar kuma yau za a kammala muhawara kan kasafin kuɗin baɗi a ƙasar. Za mu kawo muku shirin demokradiyya a yau. Masu aure, Assalamu alaikum. wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙasar burundi na dab da afkawa cikin wani mummunan rikici don haka yana kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ta gaggauta yin wani abu a kai a cikin jawabin da ya yi wa wannan jami'in ya yi wa majalisar a ranar litinin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ya ce mutane 240 aka kashe a ƙasar ta burundi tun daga lokacin da aka fara zanga-zangar nuna kyamar gwamnati a cikin watan afrilu kuma kusan kowane dare sai an ga gawar mutane akan titi zaid ra'ad al hussein ya ɗora laifin yawancin tarzoma akan 'yan sanda da jami'an tsaro masu tattara bayanan sirri hadi da jami'a mai mulki sai kuma ya ce ya lura ana kashe wasu masu adawa da gwamnati al ya bayyana damuwarsa cewa wannan rikici na iya rikidewa ya zama na kabilanci don haka ya buƙaci majalisar da ta gaggauta ɗaukan mataki domin gudun gujewa komawa 'yar gidan jiha domin ko dai an kiyasta cewa mutane dubu ɗari uku ne suka mutu a lokacin da ƙasar ta kwashe shekaru goma sha biyu tana yakin basasa wanda sai a cikin shekarar dubu biyu da biyar ne a kawo karshen sa wasu mutane dubu ɗari takwas ne aka kashe a shekarar alif ɗari tara da casa'in da hudu lokacin da aka yi kisan kiyashi ga makwabciyarta ta rwanda na ƙoƙarin ganin ta share lahirin 'yan ƙabilan tutsi a ƙasar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce tsarin baiwa 'yan gudun hijira mafaka a cikin ƙasashe da ke yankinta ya cushe. domin haka ne ma sai ya kai shekara guda ba a kammala aikin tantance takardunsu ba. Wannan bayanin na kunshi ne cikin wata sanarwa da kungiyar tallafa a 'yan gudun hijira da ke da zama a Turai ya eh, ta fitar a jiya talata. Ta ce yawan 'yan gudun hijira sun fito ne da ƙasashe da yaƙi ɗaya da ta irin su Siriya da Afghanistan waɗanda suke kwararowa kullum cikin ƙasashen yammacin Turai. haka ita ma kasar italiya tana iya nata bakin kokarin game da waɗannan 'yan gudun hijira tun a shekara da ta gabata waɗanda yawancinsu su kuma sun fito da kasashen afirka da kuma asiya a ta sanarwa da ƙungiyar ta fitar ya nuna cewa akwai 'yan gudun hijira su dubu ɗari takwas da ke neman takardun izini tare da kariya a waɗannan ƙasashe ƙasar rasha ta ce za ta ci gaba da daina zirga-zirgar jiragen sama tsakaninta da masar har na tsawon watanni domin matsalar tsaron da ya addabi tashoshin jiragen sama na kasar ta masar wannan dai bai rasa nasaba da hadarin da ya faru a ranar 30 ga watan oktoban da ya shige wanda jirgin na rasha ya faɗi a tsibirin sinai kuma ya hallaka ɗaukacin mutane 224 da ke cikinsa shugaban ma'aikatan fadar kremlin sergei inovov ya yi wannan furcin ne a yayin da kwararru ke ci gaba da binciken dalilin faɗuwar jirgin na kasar rasha haka kuma dubun dubatan 'yan yawon bude ido ne daga kasar ta rasha da na yammacin turai suke ta daga waɗannan wurare da ke cikin masar nan da ba a tantance ba irin sai dai ba a tantance irin tasirin da matakin da rasha ta ɗauka ga ƙasar ta masar ba wadda take cikin lokacinta na samun kuɗin shiga akan wannan lamari sai dai masu kula da lamarin da kan je su komo sun bayyana cewa akalla kashi ɗaya cikin uku na masu halartar wurin yawon buɗe idon da 'yan ƙasar masar ne To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A jamhuriyar Afirka ta tsakiya wacce yaƙi ya daidaita ta tsaye da ranar 27 ga watan Disamban nan a matsayin ranar da za ta gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisa. jami'ai suka ce za a yi zagaye na biyu na zaben idan bukatar haka ta taso ranar 31 ga watan janairu to sai dai kafin waɗannan zaɓuɓɓukan za a yi ƙuri'ar raba gardama ranar 13 ga watan disamba game da shirin canza tsarin mulkin ƙasar kuma cikin abubuwan da hakan zai shafa har da gyara ga tsarin mulkin da zai takaita wa'adin shekaru biyar sau biyu na shugaban ƙasa da farko an tsara za a gudanar da zaben ne a tsakiyar watan oktoba amma sai aka ɗage sakamakon tashin hankali da aka yi fama da shi a bange babban birnin ƙasar ƙasashen duniya ne na cikin waɗanda suka tirsasa wa ƙasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya ta yi zaɓe domin dawo da zaman lafiya ƙasar a can ƙasar portugal kuma 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar sun sa kafa sun yi fatali da tsarin shirin tsuke bakin aljihu wadda gwamnatin ƙasar mai ra'ayin 'yan mazan jiya ke ƙoƙarin samarwa wannan ne ya tilasta firayim minista pedro pason coleho barin ofis kwanaki goma sha ɗaya da fara wa'adin mulkinsa na biyu kuri'ar korar firayim ministan ya biyo bayan shirin wato shirinsa na shekaru hudu da ya yi na rage kashe kudaden da gwamnatin tarayya da kuma ƙarin haraji domin ganin hakan ya daɗaɗa a kasashen turai da suka baiwa kasar rancen dala biliyan tamanin da 84 domin ceto kasar daga ƙangin da ta shiga cikin shekara ta 2011 ma'aikatar shari'a na ƙasar amurka ta faɗa jiya talata cewa za ta ɗauka ƙarar hukuncin da kotu ta yanke na ganin ba a fidda wasu mutane miliyan biyar ba da ake jin cewa shirin shugaba obama ya baiwa damar zama a ƙasar babban sashen kula da harkokin tabbatar da shari'a na kasar ya ce bai yadda da hukuncin da kuma shawaran kuri'a biyu da ɗaya ba na kotun ɗauka ƙara wadda ta baya a ranar litinin wanda ta bayar game da hukumar shige da fice na kasar ba wanda shugaba obama ya samar ba da shi ba an kiyasta mutane miliyan goma sha ɗaya ne ba su ba cancanci zama kasar amurka ba yanzu haka suke cikin kasar amurka ta sa ta na ta sakiyar mutane da yawansu ya kai dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari hudu a kowace shekara tana fitar da su akan dalilai daban-daban ciki ko har da waɗanda aka samu da laifin aikata ayyukan asha. jihohi 26 ne karkashin jam'iyyar republican ne suka kai wannan shiri na shugaba obama gaban kotu babban mai shari'a na jihar texas ken paxton na ɗaya daga cikin jami'an da ke fatan ganin an dakila wannan umarni na shugaba obama ya ce hukuncin ya samu babban nasara wanda zai dakatar da abin da aka kira kare dokar da shugaban kasan ya yi labaran duniya kena na gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka To madalla. An jima da misalin karfe goma na safiyar yau ne ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a Abuja zai rantsar da sabbin ministoci da ya nada a daidai lokacin da ake ci gaba da muhawara kan matakan da suka dace gwamnatin ta ɗauka domin ceto tattalin arzikin da samar da ayyukan yi ga miliyoyin wato matasa 'yan ƙasar da ba su da abin yi. ana haka ne kuma jam'iyyar pdp mai adawa ta shawarci shugaban ƙasa da sabbin ministocin kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da nasir adamu hikaya ya aiko mana gabanin kaddamar da ministocin gwamnatin buhari a larabar nan babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta yi kira ga shugaba buhari ya jawo 'yan rajin kafa kasar biyafara ya zanta da su kan korafin tamkar ana nuna musu ko yankin su wariya a lamuran najeriya mr president should engage the leaders from that part of that country PDP ta bakin kakakinta Olisa Metu wacce ke cewa shugaba Buhari ya fifita yankunan da suka fi bashi kuri'a ta ce ba daidai ba ne shugaba Buhari ya ɗauki lamarin yan rajin biyafaran sako-sako. Muna yi wa yan sabuwar majalisar Zartarwa fatan alheri sai dai muna shawarsa su su kaucewa yada zantukan da ba na gaskiya ba. PDP projected Nigeria as a good people, great nation. mu a mulkinmu na PDP mun tallata 'yan Najeriya da Najeriya a matsayin al'umma mai daraja a gawurtacciyar ƙasa, amma yanzu shugaba Buhari na tallata 'yan Najeriya da 'yancin hanci da rashawa a ƙasar da ta tsiyace. Matashin PDP daga arewa maso gabas a Dobun Yadi na ganin 'yan rajin biyafaran daɗi ne ya yi musu yawa. Ni abin da zan iya faɗa kan biyafara sun ji daɗin dambe ne suke kaiwa ƙafa. Inda babu kashe-kashe da PDP ne za ta sake ci. To amma kasuwar ma ta gagara ba yanda za ka iya sai dai ka zauna a gida. shi yasa mutane kowa ya zama coordinator na apc kuma borno da in ba a buharin ba ba a san mu a cikin najeriya ba in gama ya kwatanta da aka ga zai wayar da kan talaka ma aka cire shi zamanin jonathan amma ka dubi yadda jihar buhari yake abin sa yanzu yana so mai da kowa ma sarki saboda yana raba abun daidai mata suna samun matsayi mazaje suna samu masu ilimi suna samu marasa ilimi suna samu limaman addini kiristoci suna samu musulmai suna samu buhari zai aiki a ƙasa sun ga buhari ya fara hana sata zai mai da akawun guda ɗaya to babu abu da ya dace su ya buhari shine su je su zuga yan biyafura don a dinga tashin tashina Allah ba zai ba su nasara ba ina tabbatar maka rikicin biyafar yanzu yanzu nan za su faɗi saboda sun fara shi akan ƙarya da yake kare matakin gwamnatin Buhari barista Ibrahim Bello cikin na APC na ganin gwamnatin na yau dukkan sassa adalci kuma wajibi ne ma ministocin su yi amana. So don haka duk wanda aka dauka zai ko dan siyasa ne ko ba ɗan siyasa ba ne muna na yakin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tace shi na ganin zai yi abin da ya kamata yi ne. Da haka in ko ya cire shi bai da wahalan komi. A labari daga majiya mai tushe na nuna ba za a bar ministocin su rika yawo da kwambar motoci ko tafiya da tawagar mataimaka masu yawa ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Matsalar karancin mai ta addabi mazauna jihohin Borno da Yobe kamar wasu sassan Najeriya kusan al'amarin ya gurgunta harkokin sufuri a waɗannan jihohi. Gidajen mai kalilan ne ake suke da mai sannan ma sai mutum ya kwashe sa'o'i sama da biyar suna dakon man kuma babu tabbacin za a samu man. Ga Haruna Dauda da ci gaban rahoton. gama dai abin da wanda na tarda wata gidan mai ya shaida min irin awanni da ya kwashe eh. suna na malam musa shi na ganga a gidan mai ka san ma shi shida na bata na safe eh. na je gidan mai na zona ban samu mai ba ina layi mm. a kara fita da mashin na da ni baya mm. daga bayan zo in kara samun gaba kara saka mu na dauko galan mm. na kara shiga ciki kana ji ko ban samu ban ba haka jaka gira kira sojoji daga nan su ma suka suka mana wulakanci mun sai ta layi kai ni ne ma na zo mai gyara layi ma gaba daya a wallahi ban samu ban ba a kuma da ni baya daga baya ka zo ka samu Alayi seti tukuna ka dauka galan goma biyar shida a ta sha man da talatin talatin kuke shan lita muke muka sha lita a gidan mai ma ni na harkar mashin kamar kana samun fasinja fasinja ni yanzu gaskiya har ga Allah tun da in sha mai na ban kunda ta fasinja ba amma wasu yan wana ɗari ɗari suke dauka ni yara hamsin hamsin nake dauka hmm. na je na sha mai kuma sai dai wani matashi da nantar da ya soka akan abun hawa ya ce ya ji da jiki kan irin yadda ya biya kuɗin abun hawa zuwa wajen sana'ar tasa Ahmed Gangara to Ahmed gashi na ganka ka zo ka biya kuɗin mashin din naira ɗari ne wannan a hakan ma da ƙyar na samun mashin din sai da na ta nema na kai minti talatin na ta nema tukuna na samu kai maganar kamar ɗari ka hau mashin da nawa kake hawa da naira hamsin hamsin yanzu ka zo wajen aikin ka kamar za ka koma kamar nawa za ka biya zai kai ɗari uku haka indiya har zan koma zan biya saboda ya fi drop biyu Alhaji Rabiu Haruna dai shine shugaban kungiyar masu sana'ar wannan man fetur din da kuma dokan man fetur din kansa da ke jihar Borno ya kuma min bayani game da irin matsalolin da suke fuskanta da ya haddasa karancin wannan man fetur din. Mu anan nan marketers na Borno State da Yobe State muna da kaje Lagos muna da depot masu loda kaya 56 ba sa sai da mai a yadda farashin da gwamnati ta faɗa 77.66 naira ba sai da shi. Duk wani marketer da yake karkashin wannan kungiya ta mu da NATO da Ibman ba yi da dalilin ya je sai mai in ba na farashin gwamnati ba muna da ticket namu a NNPC da wayansu depot din da har yanzu ba mu doka ba kamar watanni nawa kenan ina gaya ma kai wata biyu wani ma ya kai wata uku bai doka kaya ba to amma na fahimce ka kamar daga can eh, inda ake doko wannan mai zuwa arewacin Najeriya can ne ba a samun farashi kamar yadda gwamnati Ba a samu mu yanzu mun faɗa mun yi wa mutanen mu magana kowa ya yi hakuri kada ka je ka sayi mai ba farashin da gwamnati ta faɗa ba in ka zo ba a bari ka sayar aka kulle gidan ka ko shekara za ka yi kungiya ba za ta je ta tsaya ta roƙi hukuma ta ce ta bude maka ba haruna muryar amurka daga maiduguri a najeriya Aƙalla mutane uku ne suka halaka motocin dakon mai ɗauke da mai kusan biyar ne suka ƙone ƙurmus sakamakon haɗari da ya auku a sabon wusa kan hanyar Abuja zuwa Kaduna a jihar Niger a daren jiya. Mustapha Nasiru Batsari na da ci gaban wannan rahoto. Malayin Ibrahim Sha'aibu wani mazaunin garin ne da lamarin ya faru a gaban idanunsa ya ce wata ƙaramar mota ƙirar Gob ce ta zo ta afka cikin manyan motocin tankunan suna tsaye kuma nan take wuta ta tashi al'amarin da ya firgita jama'a. Ina na ga wata A lokacin da na yi magana da shugaban ƙungiyar direbobin tanka na yankin Sulaja, Comrade Umma Mustapha, da misalin karfe goma na daren jiya talata ya ce hankali ya soma kwantawa. A garin lafiya kowa ya rufe abin juyaye abubuwan da ya faru, saboda mazaka haka da faru ba. Abin da ya sa motocin nan masa koko ne da babu direbobin a kusa. abu dan iya kokarin da muka yi wasu ba makullai da za mu iya cewa a janye su. To na kira kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Bala kana domin samun ƙarin bayani amma lambarsa ba ta zuwa Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ake sa ran majalisar dokokin ƙasar yau za ta kammala muhawara kan kasafin kudade da ƙasar za ta kashe a baɗi. Ga Suleiman Muni Barma da rahoto. kimanin biliyan 1,785 na kudaden sefa ne gwamnatin nishar ke sa ran kashewa a tsawon shekarar 2016 domin ayyukan ci gaban ƙasa da na inganta rayuwar jama'a sai dai a yayin muhawarar gabda kada kuri'ar amincewa wannan kasafi 'yan adawa sun bayyana rashin gamsuwa da kasan da aka keɓe fannonin da suka shafi talakawa Alhaji Tijani Abdulkadir shine shugaban gungun 'yan majalisa na bangaren adawa. Eh, ina za a jefa mu abin da ba gaskiya ba? Ina za a jefa mu za mu jefa mu abin da ba wani tasiri gare shi? Ina za mu jefa mu abin da bai yi aiki ba da matsalolin 'yan ƙasar Nijar? Mu ko da muke yi yau ko kowa ce ta cewa bakin gwalgudu a bi hanyoyi waɗanda za su tallafa ma 'yan Nijar musamman ma talaka mazauna karkara. A bangaren rinjaye labarin ya sha bamban kamar yadda Alhaji Zakari Umaru shugaban gungun 'yan majalisa na PNDS tarayya ya sanar. Shi katsayin kuɗi wa hasashe ne a ce yalla bana za mu iya muyi kaza don kaza zai shigo in abin nan bai shigo ba gurin nan ba a iya a cin mishi kuma cikin tahiya akwai wani abu da yake iya yanzu wanda ba a tsara da shi ba ya hana cimma guri kamar yanzu zancen matsaloli na tsaro na boko haram shekaran jiya an gaya muku abinda ke sintiri cikin ƙasar nijar mota toyota 900 'yan adawar sun kuma zargi wasu daga cikin takwarorinsu na bangaren rinjaye da karbar cin hanci domin su amincewa tsarin kasafin na baɗi ko me bangaren rinjaye zai ce akan wannan zargi to cin hanci doka ta hana wanda ya san akwai shi yana iya ya tona asiri hal yanzu suna waɗi amma ba su tona asiri ba. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mumuni Barma a halin yanzu karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin me ya bambanta shari'ar da aka yi a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta jihar Taraba da wacce aka yi a ta jihar Benue? Jama'a sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba, kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta jihar Taraba ranar Asabar da ta gabata ta yanke hukuncin soke zaɓen gwamnan jihar Darius Isiyaku. saboda jam'iyyar PDP ba ta mutunta sharuɗɗan da tsarin mulki da dokokin zaɓe suka tanarar dangane da fidda ɗan takara ba. Ga Nasiru Adamu Elikaya da Shimfiɗa. A iya cewa kotunan sauraron kararrakin babban zaben Najeriya na 2015 sun kammala bada hukunci inda suka soke zaben jihar Rivers da Taraba. Karar da aka shigar ta jihar Taraba da makwabciyar ta Benue iri ɗaya ne bisa dalilin zargi rashin zaben fidda gwani da ya kawo 'yan takarar a Taraba gwamna Darius Ishaku na PDP da APC ta ce bai fito a zaben fidda gwani ba. Sai Benue dan takarar PDP ta Terhemen Tarzo ya ce gwamna Samuel Otom ma ta bayan gida ya tsaya zaben duk da dai kotu daga ƙarshe ta ce an bi ka'ida a lamarin jihar Benue. mataimakin jami'in labarun PDP barista Abdullahi Jalo ya ce ba shakka tun farko Garba Umar UTC ne ya lashe zaben fidda gwanin PDP a Taraba. Satifiket da ya kawo mai girma Garba Umar wanda a lokacin ciyaman namu na jam'iyya Amin Ma'azu yana kai da tsammani an kai INEC an ba wa shi Garba Umar satifiket na lalle lalle shine dan takara. yanzu kuma shugabannin jam'iyya karkarin shugaban ƙasa mai girma jonathan an juya ya zamo shi mai girma darius to wannan shine abun da aka yi abun da nake zan mutane su gane nan da sanin jam'iyya darius ya zama dan takaranta akwai hukuncin kotun koli jam'iyya ne take da hujja take da hurumi ta ce wane ne dan takaranta ina ganin kuma a abun da aka sa a gaba jam'iyya za ta je ta yi wannan bayanin a kotun ɗaukaka ƙara wani binciken da ne na gano wasu magoya bayan pdp a taraba ba za su damu ba ko da kotu ta soke zaben amma a sake shata daga da hakan kai tsaye na nuna in hakan ta kasance gwamna darius zai iya rasa takarar ga abun da kakakin magoya bayan pdp eric yohana ke cewa mulkin nan allah yake bawa wanda shi yake so mai yiwa ma cikin su biyu ba su bane don akwai alamu haka kuma na tambayi lauya hassan liman ko ya san karar da sanata jummai alhassan da jam'iyyar apc suka shigar gaban kotun sauran karakin zaben Eto eh, abinda abin da na karanta jaridu da kuma inda aka yi gabatar da bayanin kara da kuma hukuncin da kotun jihar eh, kotun eh, zaɓe na taraba ta yi shine sun shigar da ƙara bisa ga kan dalilai guda biyu na ɗaya cewa wanda aka gabatar da shi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar pdp shi ɗin nan bai cancanci ya tsaya wannan zaben ba don pdp ba ta zaɓe shi bisa ga ƙa'ida ta tsarin mulkin najeriya da kuma bin da dokan zaɓe ba na biyu cewa shi ɗin nan bai ci zaɓen nan bisa ga ƙa'ida wato bai samu ƙuri'u da ya dace a ce ya zama gwamna ba dalilai guda biyu ne ground ɗin ko dalilai guda biyu aka shigar a gaban kotun na zabe to ita kotu kuma a hukunci da ta yanke ta yanke ne kawai a kan cewa ba a bi ka'ida ba wajen fitar da ɗan takara ko kuma an taɓo hada maganan ƙuri'a. abin da na karanta bisa ga abin da kuma saurari a abin nan hukuncin da kotun na jihar na zaɓe ta raba ta yi shine ta yanke hukunci ne akan cewa ɗan takarar jam'iyyar pdp cika ƙa'ida ita ma jam'iyyarsa bata cika ƙa'ida da aka shimbiɗa a dokan zaɓe da kuma tsarin mulkin najeriya ba hukumar zaɓe ta zo gabanta ta ce jam'iyyar pdp bata bi ƙa'ida da aka shimbiɗa a tsarin mulkin najeriya da kuma dokan zaɓe ba Shin tana da hurbi ta saurari wannan ganin cewa waɗannan abubuwa ne da suka faru kamun a yi zaɓe. Haji Sabo da jama'a masu saurara wannan amsan tambayan da kai za a same ansan a ƙarƙashin kashi na ɗari biyu da tamanin da biyar na tsarin mulkin Najeriya da kuma kashi na talatin da ɗaya da talatin da uku da tamanin da biyar da tamanin da bakwai na dokan zaɓe na ƙasa na dubu biyu da eh, goma wato 2010 kenan electoral act a na abin da ya kawo wannan jayayya da ake yanzu bisa ga bayani da aka yi shine cewa su jam'iyyar pdp ba su gudanar da zaɓe na fidda gwani bisa ga ƙa'ida ko bisa ga doka kamar da na bata ba wato kashi na tamanin da biyar da na tamanin da bakwai. Amma ai akwai a cikin dokokin zaɓe ko kuma tsarin mulki inda aka bai wa jam'iyyu yanci su fidda ɗan takara idan suka mika hukumar zaɓe ga ɗan takarar ta ɗan hukumar zaɓe ba ta da ta cewa wadda da aka gabatar mata jam'iyya za ta tsaye da shi takara. Eh to, hadi samu bayanin da kai gaskiya ne kamar yadda aka ambata a ciki na a kashi na talatin da uku mm. na dokan tsarin mulki da dokan zaɓe mm. cewa in in jam'iyya ta mika ɗan takara hukumar zaɓe ba ta da zaɓe dole ta amshi wannan ɗan takarar amma in aka koma ƙarƙashin kashi na tamanin da bakwai mm. na dokan zaɓe duk wanda bai ji daɗin wannan abin da aka yi ba zai iya kalubalantar na ɗaya wannan jam'iyyar musamman ita dai ɗan jam'iyyar ne zai iya kalubalantar wannan abin da wannan jam'iyyarsa ta yi a kotun kafin a yi zaɓe to abin tambaya shin za a iya kalubalantar wannan bayan an yi zaɓe ko ba za a iya kalubalantarsa ba. Hmm. haji sabo da jama'a wannan amsa har yanzu za a same shi a cikin kashi na 285 na tsarin mulkin najeriya da kashi na 177 na tsarin mulkin najeriya inda aka ce kowace jam'iyya wato fati kenan ta tsaya zaɓe ko duk wani ɗan takara kafin ya tsaya zaɓe sai fa jam'iyyar ta ta tsayar da shi bisa ga tsarin mulki kuma bisa ga doka za a iya kai ƙara kafin a yi zaɓe in aka riga an yi zaɓe kotun sauraron ƙara na zaɓe tana da hurumi ta saurari wannan koke-koke a matsayin cewa wanda aka saka shi ya tsaya ya yi zaɓe ko ya nemi takara bai bi abin da aka shimbiɗa a tsarin mulkin Najeriya ba ko a tsarin a doka ta zaɓe. Hajiya Salliman, masu ƙorafi da na karanta a kafofin sadarwa suna cewa ai idan haka ne gwamnan jihar Benue wadda ya takara a inuwar APC ai shi ma wai ba a yi zaben fidda guni ba kuma eh, kotun sauraron kararkin zaɓe ta tabbatar masa da zaɓensa na matsayinsa na gwamna. Menene dangantakan waɗannan shari'u guda biyu? To hajji Sabo a abubuwan da na karanta cikin jarudu da kuma bisa ga bincike da na yi a kan wa'annan shari'u guda biyu. Na jihar Taraba an ce jam'iyyar PDP ba ta yi zaɓe bisa ga ƙa'ida kamar yadda doka ya ambata ba. Wato ba ta yi zaɓen fidda gwani kamar yadda ya kamata ba. A jihar Benue an yi ma zargi makamancin haka cewa jam'iyyar apc ita ma lokacin da za ta yi zaɓe na fitta gwani ba ta bi ƙa'ida ba wato inda suke faɗi cewa na jihar benue cewa shi ɗan takarar jam'iyyar apc a lokacin da aka zo zaɓen fidda gwani shi ɗan jam'iyyar pdp ne a jihar benue bisa ga binciken da na yi da karanta bayani da aka yi hukuncin kotun sauraron zaɓe ta ce ba ta gamsu da hujjoji da ɗan takarar jam'iyyar pdp ya gabatar ba cewa jam'iyyar apc ba ta yi zaɓe na fidda kuɗi bisa ga ƙa'ida ba to a nan bambanci tsakanin wannan shari'ar da wancan shari'ar shine hukuncin jihar taraba alkalin sun ce sun yarda sun amince an tabbatar da shi a jihar benue su sun ce masu gabatar da kara ba gabatar da hujjoji da zai gamsar da kotun cewa jam'iyyar apc ba ta yi zaɓe bisa ga ka'ida ba haji samu kaji bambancin abin da ya faru kenan. masu aro da haka allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin nasara da mule kaya da lauya hassan liman da kuma cuba hero ne wadda ya daidaita sautin shirin A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To da Laga tushin kanin labarai kafin mu sallama. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙasar Burundi na dab da afkawa cikin wani mummunan rikici don haka yana kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gaggauta yin wani abu a kai. kasar rasha ta ce za ta ci gaba da daina zirga-zirgar jiragen sama tsakaninta da masar har na tsawon watanni domin matsalar tsaron da ya addabi tashoshin jiragen sama na kasar masar din ta gaishe ka da ka allah kama karshen shirin a wannan safiyar sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da maimaita shirin ciki da gaskiya kamun na madadin ladan ibrahim a yawa da cuba hiro ne da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya charles house a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku sai can ba mu zama lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.